kare tarbi wata shekara yace mu tarbi wata shekara من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا قوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Barka mu da wannan marice na talata 27 ga watan Ramadan a shekara ta 1439 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya bisa ga kaddarawar ubangiji kamar yadda sanarwa ta gabata a yau muke rufe tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka gabatar a wannan wata mai albarka da fatan dukkanin abin da muka gabatar na alkhairi Allah madaukakin sarki ya karba mana kuma ya sami tarayya a cikin ladan duk abin da muka yi na kurakurai a matsayin mu na yan adam Allah madaukakin sarki ya yafe mana kafin sauran programs biyo baya akwai tambayoyi da za mu amsa wanda daga baya kuma sauran tsare-tsare da aka yi na bayanan rufewa za su biyo baya. mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum Allah ya ƙara mamu lafiya da imani amin yace malam wanda yake karɓan albashi amma fa bai zuwa wajen aiki sai kuma ya yi amfani da kuɗin ya sayi fili ko ya biya gidan hayan shi tambayan shi ne yaya matsayin ibadan da yake yi a gidan nan yake ibadar da kake a wannan gida babu ruwanta da gidan ibadar daban kuma laifin amfani da kuɗin haram da kai wajen siyan gida ko kama hayasa daban an gane ko wannan shine zance mafi inganci matuƙar ibada ba ta da alaƙa da kuɗi to bai shafe ta ba sallarsa daban zaman gidan daban domin sallar ba dole sai a gidan zai yi ba zai iya yin sallar a wajen gidan to kaga ko ba za a ce ita ibadar ko kuɗin da ya amfani da su wajen siyan gidan ko kama hayar gidan sun yi me sun taɓa sallarsa ba to amma inda a ce kuɗin ya yi amfani da su ne wajen siyan ruwan alwalar da zai yi sallar an gane ko ko wajen siyan tufafin da ya sa ya yi sallar to a nan ne waɗansu malamai suke ganin ibadar ba za ta karɓi ba hujjarsu da madogararsu suka ce hadisin abu huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi me abin da Allah ya umarci manzanni da shi shine cin halal Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni ku ci daɗaɗa abubuwa na halal kuma ku yi aiki na gari duk abin da kuke aikatawa in ji Allah na sani irin wannan umarnin da Allah ya wa manzanni ya sake maimaita shi ga muminai ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun to kaga kenan Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi na cin halal to sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci labarin wani mutum da kuma illar cin kuɗin cin menene illar amfani da dukiya ta haram wanda wannan zai iya hana Allah ya karɓi ibadarka ko addu'arka shine Abu Huraira yace kuma zakarar rajula yutilu safara ash'afa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' يقول يا رب يا رب فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له سيما زال الله يباد العبار ونمتم قاش أتكين يني نبك آتا وان إذا متين ينتكين يني نبك آتا ألا ينا ثورن أمسى الدعاء sannan gashi yana halin تفيا wanda idan mutun yana halin tafiya addu'a sakarbabbiya ce sannan gashi yana kula da ladubban addu'a kama da ɗaga hannu da kuma tawassuli da sunan Allah na ar ya muddu daihi ila sama ya ƙulu ya rabbi ya rab to amma duk da waɗannan sharuɗa da ya cika na amsa masa addu'a amma Allah ba zai amsa ba saboda me fa mat'amuhu haram abincinsa haram ne wa mashrabuhu haram abin haram ne wa malbasuhu haram tufafinsa haramun ne wa ghuzziya bil haram kuma an ciyar da shi da haram sai annabi ya ce fa anna yustajabu lahu yanzu wannan ya zaya amsa masa to wannan ya nuna cin haram yana iya hana Allah ya karbi me ibada to da haka malaman da suke ganin cewa ko ma wace iriyar ibada ce za ta iya kin karbuwa ko da ba ta da alaka kai tsaye da dukiyar haram din sun dogara da wannan hadisi sannan sun ƙara dogara da hadisin inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib wanda dai shine wannan hadisin daga farkon sa amma akwai malaman da suke ganin mutum idan ya ci haram yayi aiki na wata ibada da ba ta da alaka da dukiyar haram din Allah zai iya karba kayi sallah kuma tare da haka kayi sata amma ba da kuɗin satar ka sai ruwan alwalar ba ba da kuɗin satar ka tsinka tufafin da kake sallar ba suka ce wannan zai iya yiwa Allah ya karba ko ma a wani hali ne dai mu sani cewa cin haram yana tauye matsayin bawa a wajen ubangiji musamman ta fuskar karɓa addu'a ko kuma amsa ibada Allah ya tsare mu da haka dai matsala ce wacce akwai saɓanin malamai a ciki abin da ya fi shi a ce in dai ibada tana da alaƙa da kuɗin ko da dukiyar to ba karɓaɓɓiya ba ce ba kamar mutum ne ya saci kuɗi kuma ya je ya gina masallaci ba za a ce duk wanda ya sallah masallacin sallah ba ta ba amma shi dai ladan da ake samu na an gina masallaci shi ba zai samu ba saboda ba da dukiya halayya ba an gane ko kamar mutum ya saci kuɗi ya tafi aikin haji anan malamai suka ce dukiyar aikin hajjin sa bai ba saboda shi kuɗin na guzurin sharaɗi ne a cikin aikin domin in ba ka da guzurin aikin haji aikin haji ma bai hau kanka ba in muka ce guzuri kama da kuɗin tikiti da dukkanin wata ɗawainiya har a je a dawo da haka idan mutum ya da dukiya haram malamai suna ganin cewa hajjinsa bai yi ba waɗansu kuma suna ganin hajjinsa ya yi wallahu ta'ala a'la wa alam ya ce tambaya na biyu shine wanda ya kwashi kuɗin wurin da yake aiki ya gina gida kuma ya kai yaransa makaranta ƙasan waje karatu yaya ne matsayin wannan al'amari shi ma dai kaman abin da muka faɗa ne a baya Allah ya kai malam gida lafiya tare da jama'ar sa gaba ɗaya amin nagode mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum gafarta malam Allah ya sada mu da alkhairin duniya da na lahira amin yace malam tambaya na shine uba ko mahaifi da bashi ko da ba shi ke ciyar da yaransa ba zai iya fitar musu da zakka zakatul fitri kuma wai zai iya fitar wa matan yaransa eh zai iya maganar zai iya wannan ai abu ne a fili maganar wajabci ya kamata ka tambaya shin wajibi ne wanda ba kai kake ciyar da shi ba ka fitar masa da zakka da kai ba wajibi bane amma duk wanda ba wajibi bane kai kaga daman kuma zaka iya fitar masa in ka fitar masa babu laifi kuma zakar da kai malamai suka ce ana iya fitar da ita sama da sau ɗaya za ka iya fitarwa ka ƙara fitarwa tun da dai taimako ne manufar shine talakawa su samu yalwar abincin da za su yi bikin sallah da shi shi yasa aka ce duk wanda yake da abin da ya ishe shi na wuni guda da ɗoriya to dole sai ya fitar da zakar da kai amma wanda bai da abin da zai ci a ranar to shi ma sai dai a bashi mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum inni uhibbuka fillahi jiddan ahabbaka Allah alladhi ahabbtani lahu ma'ana yace yana so na dan Allah manzo Allah yace duk wanda yake son dan uwansa dan Allah to ya gaya masa kai kuma in an gaya maka to kai kuma ga abin da zaka ce in yace ina son ka dan Allah kai kuma ka ce to Allah da kake so na dan shi kai ma ya so ka tambayar sai yake malam Allah ya saka maka da mafi darajar gida da kai da iyalanka a aljanna to amin kai ma har da kai da dukkan sauran musulmai yace dan Allah malam fasaran aya ta hamsin da biyu hamsin da uku cikin suratul hajji muke so ka mana dan wani malami ya ce shaiɗan na sa wasu wasi cikin zukatan annabawa kuma yayi dalili da wannan ayoyin shin aka ne to ba dan yau ranar rufewa ba ce da ba amsa ba saboda ai na faɗa cewa kada a rinka ce min aya ta kaza ka rubuto ayar koda da Hausa boko ce saboda lissafin ayoyi ga wanda ya san Qur'ani ai ya san yana bambanta ko zaka ji wata kira'ar sai a ce ayoyin sura guda kaza ne a wata kira'ar guda kaza ne to kaga kwajerin su dole ne zai bambanta tunda waɗansu sun ce kaza ne wasu sun ce kaza ne yanzu wacce ka ɗauko min ta hamsin da kaza kila idan na duba in tarar ba haka take ba ana iya samun wannan kuma ba abun mamaki ba ne ba ina fata an fahimci wannan to wannan ayoyin da ya rubuta a iya tunanina da hange na game da abin da na sani game da suratul hajji ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يهكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma arsalna min qablika ba mu taba aikowa ba kafin ka min rasulin wani manzo wala nabiyin ko annabi illa idza manna face idan zai yi karatu lafazin atamanni yana zuwa da ma'anar at-tilawa an gane ko tamanna bi ma'ana tala bi ma'ana qara'a an gane ko shi yasa Hassan ibn Sabi yake waka yana wasa sayyidina Usman, yana marsiya gare shi marsiya shine wakar ta'aziyya bayan mutum ya mutu ka rinka masa waka kana faɗa wasu kyawawan halayensa da aka hasanu yana wa sayyidina usmanu waƙar ta'aziyya bayan an kashe shi sai ce tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu laqa himamal maqadiri tamanna kitaballahi awwala lailatin tamanniya dawud az-zabura ala ar-rifli yace tamanna kitaballahi ya karanta littafin Allah awwala lailatin a farkon dare wa akhirahu a ƙarshen daren kuma laqa himamal maqadiri ya gamu da jagoran kaddarori ita ce mutuwa da ajali domin a daren da sayyidina Usman zai mutu yayi karatun alqur'ani bal ma yana tsaka da karatun alqur'anin yan ta'addan suka tsallako gidansa ko kallon su bai yi ba suka sare shi jinin sa ya tsattuwa ya sauka akan alqur'anin daidai fadin Allah fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim wanda qur'anin yana nan yanzu a Istanbul a gidan tarihi da jinin sayyidina Usman a jiki da ta yace tamanna kitaballahi awwala lailatin ya dai karanta littafin Allah a farkon dare tamanniya da zabura irin karatun da Annabi Dauda yake wa zabura alal risli a hankali a hankali babu gaggawa babu sauri to da haka Allah maɗaukin sarki yace wa ma arsalna min qablika ba mu aiko ba kafin ka min rasulin wani manzo wala nabiyin ko annabi illa idza tamanna face idan ya zo karatu alqa ash-shaytanu fi umniyatihi sai shaytan ya jefa wata kalma a cikin karatun ta haukan harshen sa shi annabin zai karanta daidai amma kai mai sauraro sai ka ji kamar ba haka ba an gane ko shine alqa shaytanu fi umniyatihi sai Allah ya ce fa yansaqu Allahu ma yulqi shaytanu amma daga baya Allah yana goge abin da shaytan din ya jefa na mummunan sauraro da wani yakan yi daga karatun annabi thumma yuhkimu Allahu ayatihi sannan Allah ya kyautata ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ne sai Allah ya ce li yaj'ala ma yulqi shaytanu abinda yasa Allah yake wannan jara da goge abinda shaytan ya jefa cikin sauraron mai saurare ba da annabi ya faɗa ba dan Allah ya sanya shi wannan abin da shaytan ya jefa ne fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun ya zamo sababin fitina ga wanda suke da cutar zuciya munafukai kenan wal qasiyati qulubuhum da wanda su suka ga buran ambatan Allah wa inna Allah amma tare da haka cewa Allah lahadil ladina amanu shi mai shiryar da muminai ne ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici abinda malamai suka ce gaba da wannan shine abinda ake nufi da tuntuban harshe mutum yana so ya faɗi wata magana amma kuma bakinsa sai ya faɗi akasinta to kai mai sauraro in dai kana sauraro sauraro na hankali da basira idan mai magana yayi tuntuban harshe kai ka san yayi tuntuban harshe zaka gane amma mai mummunan fahimta mai mummunan manufa to shi ba zai gane wannan ba ko kuma ko ya gane sai ya rike abin a matsayin fituna ya je ya ci gaba da yadawa ina fata mun fahimci wannan sau da dama zaka fahimci haka ko aya ce mutum ya karanto ta a madadin ƙarshen ta ya ce kaza shi kuma sai ya canja ƙarshen to kaga wannan subidda baka ne dan ke haifar da shi a cikin karatun mai karatu annabi ko manzo ko wani daga cikin mutane to duk a cikin ayoyin idan ka duba babu magana zuciya kwata kwata magana wani ya ce wai wannan hujja ce da take nuna shedan yana sa wasu wasi a zukatan annabawa ƙarya ne shedan bayi da iko akan zukatan annabawa shi yasa masu annabawa ko sun yi bacci suka tashi suna sallah saboda zuciyarsu kullum a tsare take a tare take jakar wahayin Allah ce fa kuma Allah ya bar shedan ya je wajen ya taba ai kaga in dai shedan yana da tasiri a zukatan annabawa to wahayin Allah bai da garanti bai da tsaro shedan zai gurbata wahayin zai lalata da haka zukatan annabawa tsararru ne kararru ne shedan baya iya tasiri a kansu, baya iya sawa annabawa su wasi. amma su bidda baka za su faɗi kaza su kubuce su faɗi wani abin da ba shi ba kuma muminai su gane daga baya ma Allah ya ganar da mutane wannan yana iya faruwa shine abin da ayoyi suke magana amma ba abin da shi wancan malamin ya faɗa ba domin abin dubawa shine tun daga farkon ayoyin har ƙarshen su ba magana zuciya a ciki kwata kwata sha Allah ya yulki shaytanu fi umniyati shaytan zai jefa wani abu a cikin karatu to shi karatu da baki ake ko da zuciya da baki ake kuma ana samun matsalar karatu ne a harshe ba a zuci ba kamar abin da muka buga misali da shi na subid da baka yana faruwa ne akan harshe ba zuciya ba yanzu wani da zai yi kuskuren magana a baki in ka tsaya ka tambaye sai ce wallahi ba haka nake nufi ba kaga kenan matsalar ba daga zuciya bace daga ina ne daga baki ne kuma abin da zai nuna maka cewa musamman annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba wa zuciyarsa tsaro na musamman sau biyu fa ana yanka zuciyarsa ana wanke ta da ruwan zanzam ana fitar masa da wani gudan jini kuma a ce da shi hazzu shaitan wannan shine raban shedan a zuciyarka dan haka an fitar yanzu shedan bai da rabo a zuciyarka kuma duk da wannan ka zo ka ce shedan yana jefa wasi a zukatan annaba kenan ya nuna har yanzu yana da rabo a cikin zuciya da haka dai wannan kuskure ne ba daidai bane ba tambaya ta biyu da gaske ne shedan musulmi ne a da eh akwai malaman da suka faɗa haka ba matsala bace ta dariya haka ne akwai malaman da suka faɗa sabanin akan lafazin kana ne kana ita kana a larabci tana da ma'ana biyu ko dai ta zo da ma'anar sara ya zama to in ka ce ya zama da ba haka yake ba kenan amma in ka fassara ta da ma'anar kana cincini daman haka yake to kaga wannan bai nuna cewa da da yanzu akwai bambanci ba ubangiji ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min malamai suka ce wa kana min da man shi kafiri ne akwai wanda suka fasara da haka kaga da in ka da wannan fasarar shedan bai taba zama musulmi ba man shi kafiri ne amma akwai malaman da suka fasara da cewa illa iblis aba wastakbara wa kana min sai dai iblis ne yayi girman kai ya wa adamu sujada da Allah ya umarni sakamakon haka sai ya zama cikin kafirai kenan da ba a cikin su yake ba da haka maganar akan kana ce zai iya yiwa a ra'ayin wasu malamai da dan mai yawan ibada ne kamar yadda suna kawo labarai na Isra'iliya dangane da haka a wasu kisoshi ma aka ce da cikin mala'iku ba wanda ya kai shi ibada ya fi kowa ibada amma matsalar hasada ita ta ɗauke shi a ƙarshe ya kafarta domin lokacin da aka girmama Adamu aka fifita shi a kansa aka ce ya masa sujada sai yake ganin a asjudu liman talaqata tsina shi da wuta aka aka halicce shi adamu da turbaya aka haife shi yace dan me zan yi wanda aka halitta da turbaya sujada ainihin wuta ce wuta ta fi turbaya shi a tunaninsa da haka malamai suka ce shi ya fara kiyasi a duniya kuma kiyasi mara kyau wanda kuma kiyasin a ƙarshe shi ya jefa shi a cikin halin da ya samu kansa a ciki na tsinuwa da hasara da tabewa tambayarsa ta uku yace annabi ya ce an hana su karatun alqur'ani cikin sujada da rukuhi yace amma da ake karantar da mu sifatu sala malamin ya karanta wani aya sai yace da shi annabi yayi rukuhi na gaya muku dama abinda aka rubuta nake rubuta nake karanta ko ruku'u yake so yace ko ruku'i sai ya ce rukuhi ya karanta ya rubuta da h amma dai mun fahimta yace kuma da sujada yaya kenan to wannan in malamin da ya karantar da kai sifatu salatin yana nan sai ka koma wajen sa sai maka bayani yadda zaka fahimta inda babu ƙasa nan ake gaddama kokawa hadisi dai ya ce ba a karanta qur'ani a sujada ba a karanta qur'ani a ruku'u sai dai malamai suka ce a sujada zaka iya karanta addu'o'in da suka zo a qur'ani amma ba da sigar tilawa ba kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan ai aya ce ko amma zaka iya karanta ta a sujada da niyyar addu'a ba da sigar tilawa ba ba tare da kana rerawa ba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ai aya ce ko amma kuma za a iya karanta ta a cikin sujada sai dai ba da nufin tilawa ba da sigar addu'a da roƙo to wannan in haka ne babu laifi in kuma ba wannan bane to ka koma wajen malamin ka ya kare maka bayani wallahu ta'ala a'la wa alam mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya saka maka da jannatul firdausi Allah ya saka mana baki daya yace gafarta malam kayi bayani akan jarumta yadda ka karantar da mu game da jarumtakar Khalid ibn al-Walid da gudunmawar da ya bada a Islam ina so dan Allah malam ya kuma kira ga al'umma dan jarumtaka yace domin a Kaduna a birnin Gwari sati uku da suka gabata bayan Allah a motarsu ta haya ‘yan ta'adda suka tare su suka umarce su da su cire tufafinsu sannan suka tafa ƙeyarsu zuwa daji a ƙarshe suka nemi miliyoyin kuɗaɗe dan fansarsu, su abin da ya ci sai suka ƙone su ƙurmus cikin tsiraicin don haka malam ka yi kira ga mutane da rashin biyayya ga 'yan fashi ko masu garkuwa da mutane na gode Allah ya kai ka gida lafiya wannan magana ce mai matuƙar mahimmanci mutane wato abin zai baka mamaki a wasu lokuta tsoron da muke wa yan uwanmu mutane a wani lokaci yana yin yawa ba a ce ba za ka ji tsoron mutum ba saboda sharinsa a wasu lokuta amma ka sani akwai wata ka'ida ta Allah da bata canjawa duk abin da wani zai maka da nufin ya kashe ka in kwananka bai kare ba ba za ka mutu ba amma fa in kwananka ya kare kuma sai ka mutu ko kana daki a kwance ba wanda ya taba ka shi ajali na mutuwa tsoro baya jawo shi kuma jarumta ba ta jawo shi tsoro kuma baya nisan tashi. da haka wannan magana da wannan bawan Allah ya magana ce ya kamata a tunatar da musulmi a kanta shi ya sa saboda sahabbai da tabi'ai da magabata na kwarai imani game da kaddara yi zurfi a ransu su ba sa tsoro ba su san me tsoro ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai za a yi wani zamani da mutane za su rinka yin wawaso a kanku kamar yadda ƙacci majiya yunwa suke wawaso a kan tuwo in an zuba musu a faranti sai sahabbai suka ce ƙarancinmu zai sa haka a rinka mana irin wannan cin kashi sai annabi ya ce a'a ba ƙarancinku ba ne ba kuna da yawa a lokacin amma yawanku ne ya zama kamar kumfa kogi yawa ne mara amfani sai manzo Allah ya ce saboda Allah zai cire tsoron maƙiyanku daga zuciyoyinsu da maƙiyanmu suna tsoron mu amma yanzu ba sa tsoron mu ko kuma Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku kalmar rauni ma sahabbai ba su san ma'anarta ba abin nufi ma'anar me annabi yake nufi da ita domin su ba san me wani rauni ba ba san me lalaci ba ba san me wani tsoro ba qalu wamal wahanu ya rasulullah suka ce me kuma rauni ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce hubbu duniya wa karahiyatul maut san duniya da tsoron mutuwa shine rauni shi yake jawo al'umma ta zama makaskanciya wanda bai isa ya taka ta bai taka ta yan fashi da kuke gani da duk masu kidnapping kura ce ga tsoro ga ban tsoro wallahi summa tallahi sun fika tsoro amma rashin jarumta kace yasa har su suke ganin sun fika jarumta amma asali kai ne jarumin domin kai da kake da kuɗin ka baka ci kuɗin kowa ba tsoron wa zaka ji kai da baka aikata wani laifi ba tsoron wa zaka ji amma su fa ƴan ta'adda ne maciya kuɗin haram ne azzalumai ne amma kuma sai ya zama cewa su ne masu jarumta kai kuma matsoraci fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun wanne daga ciki ya kamata ya zamo jarumi da kake tsakanin kai da su inda a ce za mu gane da ya yan uwa mu zama jarumai mu zama maza mu sani cewa in kwanan ya ƙare awa ɗaya ko minti ɗaya ko sakan ɗaya ba za a ƙara mana ba in kuma kwanan bai ƙare ba ba abin da zai same mu ba abin da zai same mu saboda irin wannan jarumta manzo Allah ya gaya mana cikin hadisai da Imam Muslim ya rawaito annabi ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa yayi mutuwar shahada wani sahabi ya ce da manzo Allah yanzu ina gida ina da kuɗi na sai wani ya hauro min dan ya kwata min kuɗi in bashi sai annabi ya ce kakka Ya ce to ko zai kashe ni ya ce ka yaƙe shi Ya ce to in na kashe shi fa ya ce ka kashe banza in ya kashe ni fa ya ce ka yi shahada wannan shine wani saboda lalaci a gaban ka za a zo wai ai arrestin ɗinka ai arrestin ɗin matarka da yarka ko a sa ka kai da kanka saboda wulakanci ka yi zina da yarka wai saboda an rutsa ka da bindiga to in ka rayu kuma sai ne bayan ka yi wannan abun kunya me amfanin rayuwar taka shikenan sai a tumo roma da eh, wasiƙa daga lahira shikenan wani ba zai mutu ba saboda ya bi umarnin yan fashi ka yi abun kunya ka yi abun takaici baka zama namiji ba mutuwa da izza ya fi rayuwa da wulakanci wannan shine gaskiya ni ga nau ba wai labarau ba ba jiyau ba akwai Dr. Abdullahi Bature Allah ya ji kansa da rama dakta ne a fakalti na Hausa a Kano kuma malamin addini ne mai kwazo mai kokari wanda a ranar ɗaurin auren babbar 'yar malam Ja'far Zainab a wajen zuwa ɗaurin auren ya haɗari ya mutu aminin malam Ja'far ne kud da kud ya taɓa tahowa daga Abuja 'yan fashi suka biyo shi tiryan tiryan har cikin garin Kano da ya tsaya a wani waje zai sai ko biredi ne ya shiga gida suka fito masa da bindiga suka ce ba su kullum mota yake wallahi ba ku isa ba magana banza duk mutane suka gudu a nan suka sa masa bindiga a nan suka harbe shi ya fita ta nan amma bai bayar ba wallahi a haka ya fadi ya suma aka ɗauke shi aka kai shi asibiti motarsa kuma ba a karban masa ba kuma da kwanansa bai kare ba ya tashi ya ci gaba da rayuwarsa akwai wani bawan Allah da ya taba bani labari irin wannan yace yan fashi suka shigo gidansa da bindiga yace sun tsira shi gashi sai ga cewa to wannan me ya kamata yi? kawai sai wata zuciya ta ce masa yi ta maza da ya kai sura ya cike bindigar daga hannun daya ya kirme shi sauran suka ranta a guje suka gudu da safiya ta yan sanda suka zo suka ɗaugawa banza suka karbi bindiga kuma ya ci gaba da rayuwarsa kaga duk waɗannan mutanen Allah bai kaddara su ya kare ba kuma sun rayu ne jarumai jarumai maza ba mazare ba mazaje ba mata maza ba yanzu kaga wa'ancan bayin Allah muna fatan Allah ya ji kansu ya gafarta musu wanda aka kona su sun yi tsaraici ne sun bi su dan tunanin za su iya kyale su su rayu to kuma Allah ya kaddara mutuwa sai sun yi a ranar da sun cirje sun mutu da izza da tufafinsu. da a wajen Allah sun ɗauki lambar yabo sama da su mutu mata makaskanta muna fatan Allah ya yafe musu haka dai mutane su rinka zama maza dan Allah su rinka zama maza bari ba ku wani labari na abin dariya game da irin wannan wani mai kuɗi ne aka zo gidansa mai ban dariya ne dan fashi suka zo gidansa suka ritsa shi suka kakkar kuɗi to da suka ritsa shi suka kakkar kuɗi sai suka keɓe da matarsa ba a san me suka yi mata ba shi ma suka keɓe da shi ba a san me suka yi masa ba shikenan yan fashi suka gama operation din su suka yi tafiyar su kwana biyu uku bai je ko ina ba yana zaune a gida ana zuwa masa jaje to yana da abin dariya shi ɗabi'a sake haka in yi ma abin dariya kai ba za ka ga shi ba zai dariya ba ma kai zai abin zai baka dariya akwai irin waɗannan mutanen to idan aka zo aka yi masa jaje aka yi masa jaje alhaji kuma ashe abin haka ya faru kaza kaza a ƙarshe sai ya rike cewa mutane wallahi ni ban da ni ba ma kuɗin da suka karɓa ya fi damuna ba keɓewa da suka yi da hajiya to ashe ita ma hajjiyar abin yana zuwan mata nan tana jiyo shi to shi kenan sai ta ce ka daina faɗar wannan maganar to shi kuma abin ya shiga bakinsa idan aka zo aka yi jaji aka yi jaji za ta sai ce wallahi ni ba ma kuɗin ba keɓancewa da aka yi da hajjiya sai ta ce kai ma an keɓe da kai <laughs> to sai zama mutane su ne musu dariya gaba ɗayansu ba ma wai takaicin fashin da aka yi musu kaga ai lalaci ya kai lalaci a keɓe da matarka kuma har ka zo kana faɗa su da hajiya ta ce kai ma an keɓe da kai Allah ka raya mu maɗaukaka ka kashe mu maɗaukaka sai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya saka wa malam da aljanna haɗe da mu baki ɗaya amin Ya ce tambaya na ne. akwai zakka a kan kuɗin da mutum ya tara a cikin asusun cooperative in dai sun kai zakka sun shekara akwai zakka ko kuɗi ne kake aje da su a banki baka juyawa ko a gida ko ma a ina ne in dai sun kai zakka sun shekara sai an musu zakka shi yasa annabi yace duk wanda aka bashi dukiyar maraya ya rike masa to ya kokari ya rinka juya masa domin idan ya rike dukiyar duk shekara in ta kai zakka fa sai an fitar da zakka to kaga sai ya zama mugunta kenan dukiyar tana karuwa ba tana raguwa ba ta karuwa daka duk wanda aka ba shi dukiyar maraya ya aje to yana daga cikin kulawa da haƙƙin maraya kai ƙoƙari ka samar masa yadda kuɗin za su rinka ƙaruwa ba kullun shekara ta kewayo zakka ta rage su ba sa ƙaruwa ba sai a wayi gari maraya ya tashi kuma zakka ta cinye masa kuɗi kai kuma baka samun masa hanyoyin da kuɗin za su rinka ƙaruwa ba matukar an tabbatar da cewa babu wata haɗari ko wani dalili da zai salwantar da dukiyar to lallai a rinka juyawa to haka kai ma ka da kake aje da su ko baka juya su in dai sun isa zakka duk shekara sai an bada zakka sawa'an a hannunka ne ko a wajen ajiya ne tambayar sa ta biyu ce idan akwai zakka a kai malam misali na tara miliyan biyu a cikin asusun amma cooperative na bi na bashin miliyan ɗaya da rabi yaya zakkan yake kenan ya kai ba kuɗin ka ba su kai zakka ba rabin miliyan dubu ɗari biyar kenan ko dubu ɗari biyar ai babu zakka yanzu ba za ka ce mana ka tara miliyan biyu ba ka tara dai dubu ɗari biyar ai miliyan ɗaya da ɗari biyar ba taka bace ba taka bace Allah rama shan ko to da ka dai a ƙarshe ke cewa Allah saka wa malam da alheri Allah ya saka mana baki daya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam wanmu ne yake gaba da mahaifiyarmu babu abin da ban yi ba da shi amma bai ji ba saboda haka ne saboda haka ni ƙanin shi ne sai na ce da shi in dai ba zai shirya da mahaifiyarmu ba ba ni ba shi har abada tambaya na yi daidai da ɗaukan wannan matakin e eh, ka yi daidai a ɓangaren fatawar wasu malamai a ɓangaren fatawar wasu malamai ba kai daidai ba ya tabbata cikin hadisi bal hadisai ma da yawa ba ɗaya ba ƙaurace wa dukkan wani mai saɓo da kuma 'yan bida'a har imamul bukhari a cikin sahih bukhari ya yi babi yace babun hijranu ahli al-ma'asi wal bid'i babun da yake bayani akan kauracewa masu aikata sabo da yan bid'a an gane ko sai kafa hujja da kissar kabu dan mali mutane guda uku da suka kifuta yaki tare da annabi a ƙarshe annabi ya ƙaurace musu ya daina musu magana kwata-kwata da imamul bukhari yana ganin idan mutum yana aikata laifi kai kai ya daina za zaka iya yanke alaka da shi idan mutum yana bid'a kai kai ka fahimtar da shi za zaka iya yanke alaka da shi to amma akwai malaman da suke ganin wannan al'amari ya danganta ne da yanayi idan ka san in ka ƙaurace masa hakan zai sa yayi kishin ya dawo ya bi daidai to kauracewa tana da amfani amma idan ka san ƙauracewar ba za ta yi amfani ba sai ma ta dada tunzura shi to kauracewar ba ta da amfani domin manufar ita ce gyara manufar shine a gyara yanzu idan ka daina masa magana zai dawo ya sulhu da mahaifiyar taku ne abin dubawa in dai in ya ga kun kaurace masa zai dawo ya shiga taitayin sa ya sulhu da ita to ku kaurace masa kauracewa ta yi amfani kamar mace ce ta saba wa mijinta addini ya ce ya kaurace mata amma da sharaɗin in kauracewar za ta haifar da gyara da amfani amma wata in ka kaurace mata ma daman haka take so sai ta ja kofar ɗakin ta ta kulle shikenan kila ta ta catin da tsohon saurayinta to kaga ai ba dama ba gyara aka yi ba kenan an daɗa barna da haka wannan shine abin da zaka duba ya kai dan uwa in ka tabbatar da cewa in ka kaurace masa abin zai masa tasiri har ya shiga taitayinsa to ka kaurace in kuma yanzu ba za ka iya gane hakan ba to ka gwada auracewar na ɗan kwanaki ka gani da ka daina kula shi shi ma ya damu to idan Allah ya so sai ya sa masa jin damuwa na kai na kasa da shi ka kaurace masa to daga nan kuma inda rabon shirya sai ya gano a ah, to ni yanzu fa kanina ne ma ya kaurace min naji ba daɗi to ina kuma gani da na kaurace wa mahaifiyata inda rabon shirya sai kaga Allah ya shiryar da shi Allah ya ganar da shi kuma irin haka ai tai masa addu'a duk ɗan adam ɗin da ya irin wannan laifin farkon abin da zaka kalla lallai ya fita daga ɗabi'arsa ta dan adam lalle ya yi tasiri a kansa domin in ba haka ba duk ɗan adam yana kaunar uwarsa duk lafiyayyen ɗan adam mai lafiyayyen zuciya ko arne ne in uwarsa ta yi fushi da shi yana damuwa to amma ce ga wani wai shi musulmi yana tutiyar shi musulmi ne ya ƙaurace wa uwarsa kuma bai damu ba ai ka san lallai akwai wani abu ko dai babu imani a zuciyarsa kwata-kwata ko kuma yana da wani tunani mara kyau wanda yana da buƙatar a dawo a saita masa wannan tunani a saita masa wannan hankali Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a nan zan dakata tambayoyin da suke hannuna sun kare kuma kamar yadda na gaya muku dama akwai program da za su biyo baya da haka zan mika abun magana zuwa ga PRO Malam Abubakar Gidado don ya ci gaba da gabatarwa har zuwa lokacin da za a kammala wassalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ranar albarka da haɗin farkon kuma kuma gaya mu jama'a ne malam zai sallama da mu ya mu Allah ya ba mu ikon tsawon rai da sake haɗuwa da malam wata shekara insha Allah kamar jiya ne ya wuce wancan shekara da yanzu an shekara ta biyu don haka ana son da kuma ba a kan malam yi jawabi mai da malam za yi jawabi mai muna da nan wani baki da magaita su bano wanda sun kowa da kudi za mu haɗu sosai don wannan cewa ne da shi akwai dai mun ga shi jama'a da yawa wasu kira su nan za su wani da wasu ko sun ce ya kun za su a nan amma ba za su wani da wasu sun ce kai da za mu haɗu sosai insha Allah don haka bayan an gama nan malam zai jawabi a nan na ban kwana da yakuwa sannan za mu haɗa shi kuma bayan an sha ruwa za a sake yin wani jawabi daga cikin bakin da suka zo akwai alhaji isa sarki watan cr na shari'a court na jihar state watan chief registrar na shari'a court ta jihar niger muna tare da shi nan alhaji isa sarki na godiya ga irin kaunar da kake gwada min duk inda aka kira ka a wannan program na addini kana zuwa a sannan akwai former house assembly honorable muhammad dada bros shi ma ya kawo mana ziyara ta musamman muna maka godiya da irin wannan ziyara da kawo mana a mai muhimmanci cikin irin wannan lokaci sannan kuma dan uwa abokin aiki wanda shi ma tare da shi sun tuni da shi aka fara wannan tafsiri har zuwa kawo yau ga shi da matsayin irin nashi amma za a ga ya zo ya jiki ya zauna wato honorable commissioner kabiru abbas wanda shi ne commissioner na budget and na jihar niger shi dan uwa abokan aiki ne kamun tare shi tun farkon ramadan ta ka dauka an gawa gaike ba to sai in ya je babban birnin su watan mariga to ya kai can ziyara sai za a shi jiki ya dawo kuma sun ba mu sha ƙauye nan ne kauye ya zo kauye nan san kuma can ne birni to muna fata Allah ya samu dace kuma cikin wannan sai kuma ga ɗaya cikin alamomin mu na ƙasa watan an rama ita Ibrahim Kadara wanda shine mataimakin matasa na jihar naija na Ahlus Sunna sannan shi shugaban aramomi na jihar Naija sannan kuma yana cikin malamai masu tafsiri na ƙasa yanzu ya taso ya rufe tafsirin sani ma ya dawo gida shi ne kuma gashi ya wuce da muna insha Allah akwai Muhammad Rabi Gombe wanda shi ma an tura shi ga ya je tafsirin Alƙur'ani a garin Bada ya dawo kuma shi ne imamu na shi mama kun san imama ko sun zaman fi sunna don yi masallaci an koyi wayar sa malam zai ga ana dariya an ce shi mama malam wani waje ne wanda Allah ya garance mu da shi a Naija idan karfe uku ake cin kasuwar garin ba kasuwa ba ce ka cikin garin gani mata za a gani rara a wurin da giya amma bisa hukunci na ubangiji aka ta rubuce-rubuce matasa suka kashi da addu'o'i da kuma kai hari da har gwamnati ta kore su a wurin mu kuma sai muka bude masallacin juma'a a wurin mu kai shi barajin mu a wannan shi ma shi ma kafin mu ga masallacin nan na sha wahalhalu mun sha za mu ce a kira ne nan a ce wa yake a ce na mu ce to an kori karuwa kuma za mu bude sallah to alhamdulillah wannan wurin yana nan kuma shi ma rajin gombe ke gabatar da sallah wurin Allah saka alkhairi sannan akwai shugaban an agaji na jihar Niger Abdulkir Musa wanda in ba ni shi ke gabatar da malam ya tare da mu a nan za mu ba shi zai fara yin jawabi saboda yan agajin da gudana da wasu ayyuka a nan na shirye shirye wurare filaye tsakanin su da shi ke sa su zai yi jawabin godiya da kuma neman yafuwa ga 'yan agajin da suka yi motsa da shi sannan akwai shugaban kwamitin tafsiri na ne da basu kuma shugaban marayu na jiha shi ma yanzu ya ta kunshi da sai an gusta shi ke zuwa amma saboda rufe wannan wurin rufewa da yi jawabi shi ma ga ya iso sannan akwai malam idris haya imam wanda yake ɗaya cikin na'iban wannan masallaci saboda muhimmancin ya zo a cika da shi yana da da yake karatu tsakanin karfe zuwa shida kuma ana ɗauka yanci ana sawa amma ganin bai kamata a ce an turo malami daga national a zo ya kuma bai wannan wurin kuma masallacin ga nasu ya rufe ga shi ya zo wannan wurin muna maka barka zuwa da sauran wasu da ke can waje mun ce su shigo ba su shigo ba Allah ya gan su mu ma mun ga wasu wasu kuma Allah ya san su da wa'anda ke nan ƙasa tun da aka fara suna ba mu ƙarfin gwiwa saboda in ba zo mu kuna irin haka duk matasa ne haka shar ba abin da suke so za ga wasu matasan muna wannan suna kwallo wasu suna suna bacci suna da zuwa amma wa'annan kullum da an sallar azhar ba su da kudin mashin ma kafa suke kakewa ba don komai ba don su rayar da wannan wata kuma su girmama wani malamin da muka aiko a waka aiko muna in ji yadda malamin yake so ya karatu in babu irin kuma ke gaba dole kwana biyu zai nemi uzuri ke koma garin su dan me ya zo ya ja qur'ani Allah ya ja ya fasara daga mu kawai sai yan agaji ku bai gan kowa ba to kuma kun tunta a gode muku da irin wannan hidima da kuka yi Allah ya saka muku da alkhairi wasu sun ba da gudunmawa ga marayu wasu sun ba da daga mutum tafsir wasu sun ba da agaji gudun wasu da yadda ya kamata dai jika su wasu sun kawo kayayyaki Allah ya gani kuma mu mun ga wasu muna fata Allah ya mu godewa yadda kuka ba da haɗin kai kuka zo wannan wuri muna fata duka Allah ya mutu kushi da aljanna kuma Allah ya yi mun dukkan damuwa a matsayin ku na matasa ina ba da shawara ku cigaba da yin addu'a da yadda kuka fara irin wannan rayuwa to Allah ya sa ku har gaba sannan muna ƙara miƙa godiyar mu ganda ulhaq wannan shi gaskiya ba mu tunta komai sai dai Allah ya biya shi da shi da watan ne zautu sunna ba za mu tunta komai ba da sauran dai masu sai gaba ki daya sai mu ce Allah ya himu gode muku yadda suke ɗaukar ɗawainiya suka ba aikin suka baki ɗaya duk 'yan kasuwa ne dawal haka yana shaguna da yawa amma ya bari ya koma ramadan din dan kuɗin da shi bashi lokaci na kar sai an kai ruwa rana ba mu nan juya nan a juya dan ƴan masa to na abubuwa yana yi ne saboda Allah muna fata Allah ya saka masa alheri shi kuma Allah ramma daga yake daga Abdurrashid shi malam da baki daya ba mu cewa komai sai dai mu ce kawai Allah ya saka masa alheri sai dai ina ba da shawara a matsayin ku mutaka yan boko rubuta doguwar takarda bayan sallah zuwa ga shugaba balalau da kabiru gombe sakatare rubuta sosai da sai don Allah muna neman malam da ya sake dawa na buɗe wannan ne kafin kwamishina ya zo ya yi bayani da sauransu wayanta memba saboda wani abu wani lokaci nake ɗan lura saboda shi yana matashi ke matashi ke ba da haɗin kai idan an kawo wani wanda ba wanda ba yana yi wace kuma masu farin gemi da musu to muke ganin gaskiya mu samu matasa suna jin karatun Kur'ani haka suna tambayoyi masu muhimmanci haka to gaskiya yana ba da shawara su dogo takarda sannan in kun rubuta zan ba shi kwamishina da sauran wasu membobi da sauran shi mai shari'a ne su ɗauki mota guda ɗaya su je ba da mun hukuma gefe su ce sun zo ba da su mana sake dawowa muna fata Allah ya sa abin ya tabbata haka amma muna yi ne in akwai yawancin rai in babu kuma haka Allah ya sa amma muna tamanni ne da kyakkyawan aiki kafin in aje wannan zan ba shi da rasa agaji ya yi miki uku saboda lokaci na yawa ya gaisa da mutane da kuma nuna su ga abin da aka aikata na wannan kwana 27 insha Allah daga nan sai a ba mutane su ne أعوذ بالله wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya bar mu aiki da ita kira da shi ga uwa za su yi hakuri game da yana ya sani majalisa da suna ba da hakuri ba mamaki wani an ce gyara bashin tare ya bashi da zauna can bai ji daɗi ba ko yanayin aiki ne ba na muna neman daga wannan majalisa abubuwa kuma wanda su yi mana ba daidai ba kun ya ce ba tare da ba da lokaci ba wannan shi ne sako na sa'adu da za a yi da gida muna mai yada suna kafin da sun dawo ba da sauran yan ɗan ma'aikatan gwamnati da ya mutuwa da za mu wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh mun ji takaitaccen jawabi ga rundunar agaji kenan gaba daya da neman afuwa Allah ya samu gaci a yan uwa da an rufewa za a yi za a bari lokaci kowa ɗin sa bakin albarka a cikin wannan taro da aka yi za mu kira shi alhaji isa sarki kafin wani gaba yanzu shi ma ya ɗan jawabin godiya ko kuma abin nan ka ba shi wannan shi ne chief registrar na na justice sai gaisa da mutane sai da fara an kai dan tsare wanda ka yawa eh, yawa dan yara kai tsinke eh, ta bismillah ba mashi haka da yake Yeah. Jadi, kalau ini

saka da ah, muna godiya Allah ta sarki wannan jawabi da kai muna har yanzu an gayyato wanda zai yanzu shi ma ah, kuma haka assembly na jihar Niger na da Muhammad Dada Kuras zai zo shi ma ya jawabi na godiya dan ba shi nan cikin jama'a assalamu alaikum jama'a mu gode wa Allah ya ba da azumin nan da cikin na ko na so kuma su ma san da san ya Allah mun da ban da kula shi wannan azumin da kuma da sai ku tare shi har da ranar da kuma da ya Allah mun da sa wannan ba da kun lafiya Allah ku samu da da da

idan karshe eh ina so ga ai malamai za su yi wannan shi ne Alhaji rayuwa kan tunani kwara game da wani abokan tunani wani an haka ya faru yau ga wani kawo wai yau a cikin kasashen mamaki hmm. Allah ya tsada da zai tunda zai tsara ya ba a wani da hana ya haka da mamaki ko kida ya bana saboda sai abin ya zai ya kuma da yawa haka Allah ya tsara shi sai tsara gode wa Allah abin da ba da ya zai da mu ana Allah ya ba mu jiko yin amfani da an kuma karatu an kuma karatu an kuma karatu ko aka tambayoyi kawai aka tsaya wata duniyar karatu ne aka ba mu wanda shi kadai in da amfani da shi zai mu fata Allah ya sa ya zama sanadiyar tsiranmu gaba ɗayan mu bancin malam da Allah ramun shi da muke fatan Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma masu sauraro aiki yana a kanmu tabbatar da karantarwa da aka yi mana ko mu bita mu tsira ko ta kasance hujja a kanmu malam ya sauke wannan ita ce kololuwan musiba saboda Allah mutane mu ji tsoron Allah cikin harkokinmu kuma mu rika kyakkyawan shaida a kan ‘yan uwanmu tuhuma zargi masiba ne ba ta kai mu ko'ina wani kaza yake wani kaza yake duk mu bari kuma muna a cikin gwamnati ni Allah ya jarabce ni ban taɓa aikin gwamnati ba sai shigowa kwamishina ke na wannan administration musiba na cikin aikin gwamnati mallan ya asa wata tambaya ta ƙarfe kusan ta a akan maganar mara wanda ba sa zuwa aiki mallan musiba ta wuce haka mutane suna zaune suna kurin addini suna kurin kishin ƙasa suna cin albashin mutane mutum ɗaya na cin albashin mutum goma goma sha mutane sun mutu ba su mutu ba mutane sun yi ritaya ba su yi ritaya ba wannan musiba tana nan zube inda muka hau a ce albashi biliyan kaza ana mutuwa ana ritaya ana barin aiki albashi ya ruwa ruwa sannan a ce gwamnati ba ta kyauta ba da mai za ta kyauta abin da ya kamata a matalakawa aiki wasu kattai na cin kuɗin mutane a nan garin ake da inda mutane ke zama suna yin appointment later a ɗauki ma'aikata aiki su haɗa da azzalumai a nika mutane albashi na iska mun sani mun shigo muna cewa zero talaran a corruption ana cewa ba gaskiya bane Allah ya sani shine shaida shine shaida ni na fara da milki for local government ne Allah ya sani na gaya musu ko da je majalisa na biyu na gaya musu duk inda ake tunanin kuɗin ana sa for local ne masu cin kuɗin na gefe for local government ban taɓa aje dubu kullum duk wata na san da wanda amma abin da zai zuwa ko albashi zai iya biya amma mutane zai ce mu musulmai ne mu ahli sunna ne ina sunna take ina musulunci tun mai cin albashin da ya san ba nashi bane don Allah ya haƙuri ya makan shi kana su ya mai da kuɗin mutane in aka kama an sace kwamiti in aka kama Allah ya kada ina cin kwamiti ban yadda kowaye yake cin jabur multiple salary tsakanin da Allah kama shi ba za mu bar ba musulunci bai ce mu yi zalunci ba kudaden da ya kamata a mutane aiki wasu katai suna cinyewa amma ce gwamnati ba su yi wallah malam Allah ya saka da alheri abubuwa suna da yawa ma'aikatan gwamnati mu ji tsoron Allah mu gyara mu gyara kullum abin kenan Allah ke yi komai kuma yana naina jiran mu in mun yi mai kyau mun sani in mun yi mara kyau mun sani saboda kuma Allah Allah saka da ne Allah tabbatar da ne Allah zama da mu gaskiya ya ba mu iko bisa a kullun rufi kullun zaki kullun zaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar a ah, kuna jin dai jawabai da ake yi kuma hatta da wa'azi a hankali a hankali to wannan shine honorable commissioner kabiru abbas wanda ne yanzu ke budget and planning kuma shehu shi dauniya ya stage na ƙarfi biyu ne ko zuwa ya ƙarfi biyu zuwa uku na awa ɗayan nan shi ne ɗauki kuma kazan da ake anan nan shi ya sa insha Allah wanda kuma bara da shi ma ɗauki na shi ɓangare ba za manta da shi ma ibrahim barari ba yana ba da gudunmawa yadda suke kawo muna fata wa'annan kwamishoni Allah ya wuce mana irin su gabaki daya duk abin da suke muka kira su ba su kashe waya kuma za su za su zo za su bomo lokacin aikin su dan zaburo su su tsaya da wannan addini a ganin su Allah saka musu alkhairi a yanzu mu ba ke shugaban su suguna shugaban kwamitin tafsiri na mai ba su ya yi jawabi sannan malai shi abin nan

ya nuna mana farkon wannan wata yau ga shi mun zo muna ganin kwana ashirin da bakwai la'alla ba mu sani ba wa ma ta sha'una illa an sha Allah rabbul alamin dukkan mu ba wannan wannan ba mai tabbacin cewa zai ƙara sai kwana uku ne yanzu kwamishina ya yi mana gargaɗi da wa'azi da jan hankali ba wai ma'aikata ba hatta da al'umma wannan wa'azi ya shafi al'umma da dama wallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron da za mu tashi gaban ubangijinmu a bincike kowane ɗaya daga cikin mu dangane da abin da ya aikata ba wai son tsawaitawa umar ɗan haɗa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasibukum wa zanu a'malakum qabla an tuzana lakum kowane ku yi wasan shi hisabi yawa kan cikin aiki shi kamin lokacin da za a mai hisabi bai zo ba saboda haka Allah ya ba mu ikon gyara ina godiya ga yan uwa da suka ba mu haɗin kai a madadina da yan kwamitin mu na tafsiri ga baki ɗaya muna godiya da Allah ya saka mu kowa da alkhairi da waɗanda suka halarto da gangan jikinsu da waɗanda suka ba da dukiyoyinsu wannan abin ya ci gaba karatun yake ci gaba da waɗanda suke tallafawa da abin da ake wa malam da alaramma hidimomi da kuma abubuwan da ake gudanarwa na sauti muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi bayan haka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna ƙara jinjina wa malam da ala ramma da fatan Allah subhanahu wata'ala abinda suka karantar da mu tun daga farkon wannan wata har zuwa yau da aka zo rufewa Allah ya saka musu da alkhairi ya sa aljanna makoma gare mu da su ga baki daya Tafiya da za su yi kuma ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya abuci wannan tafiya ya jagorance ta ya kai su lafiya su sadu sauran iyalan su lafiya bayan haka muna ƙara godiya ga darasta 'yan agaji da 'yan agaji ga baki ɗaya don wannan karance-karance ba zai yi ba a samu haɗin kai sai tare da su muna ƙara godiya gare su ubangiji Allah ya saka masa alkhairi da 'yan uwanta 'yan agaji baki ɗaya bayan haka muna ƙara godiya akwai wasu da suke tahowa kuna ganin su cikin wani kayayyaki wanda suna taimaka ma 'yan agajinmu ba sai na ce ɗin da ko ko yan gora menene ake ce musu yan banga da sauransu to suna nan dai suke rikin su uku suke wanda suke kowane kwamitin suna shigowa suna taimaka mana game da gudanar da wannan karatu muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi da mu da su ubangiji Allah ya sa aljanna ta zama koma gare bayan haka ina ƙara godiya ga ainihin kwamishina balarabe bisa ga ɗaukar ɗawainiyar masaukin da malam da alarama suke zaune ko wancan shekara shi yi mana jagorancin wuri bayan ya jagoranci sai ya ba da kuɗin da za a ɗauki ɗawainiyar abin da za a yi masa hidima Allah ya saka mishi da alkhairi shi ma kwamishina da ya gabatar mana nasiha a yanzu ba wai baya ba shi ya ɗauki nauyin wannan karatun da aka yi ana jin shi cikin ainihin wannan gidan rediyon Palestine ko Eh, for state ah, shi yake ya ba da kuɗi maƙudan kuɗi wayanda ake ɗaukar wannan karatun ana kai muna saurare a nan kuma muna saurare a cikin hanta ɗinka a cikin rediyo Allah ya saka masa alkhairi Allah ya sa aljanna ta zama koma gare mu gabaki ɗaya bayan haka ina ƙara tunatarwa a ƙarshe a bayani dangane da abin da ya shahi marayu ya yan uwa sun yi ƙoƙari sun ba da himmanta kwarai da gaske Don a bana abin da muka samu ya fi abin da muka samu a bara na kuɗi da kuma kaya suru da aka aiko ma marayu don a raba musu muna fatan wanda suka yi ina ayyuka Allah ya sa su ƙara tausayawa su ƙara lanka fiye da abin da suka yi na bana Allah ya sa aljanna ta zama kuma gare mu ga baki da a ƙarshe muna addu'a ga ƙasarmu wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara zaunar da ita lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara da ita zaunar da ita lafiya wannan gari mu Allah ya ƙara zaunar da shi lafiya shugabannin mu na addini da shugabannin mu na jagorancin ƙasa Allah ka ƙara buɗa musu basira ka ƙara nuna musu yadda za su tausaya ma waɗanda suke wa jagoranci a ƙarshe ina addu'a ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya 'yantar da mu ya gafarta mana kurakuranmu ya karbi ayyukan da muka gabatar na ibada a wannan wata Allah ya sa aljanna ta zama kuma gare mu gabaki daya anan zan takaita ku subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan sunan malam ne da shi an rabu da amma kafin wannan akwai na irin wannan masallaci malam ya tsaya zai zai bayani ko yanki uku ne na ce mu mutu insha Allah ma da ta yaba eh, a kai godiya kun samu sai in take kafa wata za ka yi jawani za ka yi godiya a wajen mu wannan masalafin ba ta alhamdulillah عليكم السلام في جوابه ما يقوم عن المال المسلم عما ذكرنا سؤال البنبانا تكمل كما تسمع ما في ولا اليوم ان شاء الله وما نزل ليش ان في الله يحتاج الى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمة في الانبلاء da suka rabe mu suka mutunta mu suka da shekaru muna godiya Allah ya saka da alkhairi a kamar yadda mutane suka yi godiya ga jagorori ni ma zai amfani da wannan dama in yi godiya ga kwamishinonin nan da suka nuna muhimmancin wannan kungiya ta mu ta izala da sunna suka jajirce matsayinsu na 'yan siyasa ba su ji tsoron a ce ga bangaren da suke ba suka tsaya suka jajirce suka yi aiki muna godiya gare su Allah ta'ala ya taka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna kamar kwanan baya na ya tafiya zuwa exam kuma mun rubuta muna sa nasara ina roƙon addu'a ga bakunan ku Allah ta'ala ya sa an samu nasara ke um abokanina da suka ba mu haɗin kai wajen wani abubuwan أصوص والعري الله تعالى يجعل الجنة الله يسار مجناء الجنة الله تعالى يسام ولا ربنا دوار الجنة إما أمور ربنا دوار الجنة شو الله يسام ويتأثير ونستشونا وجناء الجنة السلام عليكم ورحمة الله الله سبحانه وتعالى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وديعتا تبتك الله يقوى من قومي hira da amincin Allah ta ƙara tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar sosai Godiya ta tabbata ga mai girma gwamnan jihar Niger, Alhaji Abubakar Sani Bello, a matsayinsa na shugaba na wannan jiha kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya danka masa haƙƙin jagoranci na al'ummar wannan jiha. ya karrama mu kamar yadda waɗanda suke tare da mu a cikin karatuttuka a baya sun san abin da ya gudana da haka muna gode masa mune masa fatan alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya ƙare masa jagoranci cikin shugabancinsa Allah ya nuna masa gaskiya kuma ya bashi ikon jajircewa a kanta duk abin da yake na kuskure ubangiji ya nuna masa kuma ya bashi ikon jajircewa wajen nisantarsa kwamishinoninsa masu albarka waɗanda suke tare da mu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimaka musu ubangiji maɗaukakin sarki yadda ya haɗa su haɗuwa ta alkhairi cikin hidimar al'umma ubangiji ya sanya su su zamo abokan zaman juna da mu da su baki ɗaya a gidan rahamarsa mai martaba sarkin mina alhaji umar bahago shi ma ya karrama mu mun je mun gaishe shi a matsayinsa na uban ƙasa wanda kuma muna sa rai da fatan halartarsa yana daga cikin manyan bakinmu Allah maɗaukakin sarki ya taimaki sarki ya kara masa lafiya ya ƙara masa jagoranci kuma ya bashi ikon yin daidai da rukon amana na jagorancin al'ummarsa dukkanin waɗanda muke tare da su cikin wannan gwagwarmaya kama daga kan uwar ƙungiyarmu shugabanninmu na ƙasa da kuma shugabanninmu na jiha da dukkanin ɓangarori tun daga kan majalisar agaji kwamitin tafsiri kowa da kowa mune maka fatan alkhairi muna fatan Allah ya haɗa mu a cikin wannan lada na wannan gagarumar ibada da muka gudana kurakuran da muka yi a ciki Allah madaukakin sarki ya yafe mana duk abin da yake na daidai wanda muka koya a cikin wannan darussa da kuma cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da yake na kuskure da muka sani kuma muka fahimta a irin waɗannan lokuta ubangiji ya ba mu ikon dorewa wajen nisan su Ɗan uwa da yawa sun yi umarni tare da roƙo na musanya su a cikin addu'o'i a wannan lokaci ba za mu samu damar mu kira mutane ɗaiɗaikunsu da kuma buƙatocinsu ba Allah ya san kowa ya san buƙatar kowa daga kan mu masu faɗar da kuma waɗanda suka wakilta mu ubangiji ka biya mana buƙatunmu na alkhairi baki ɗaya akwai mata waɗanda suke da buƙatu masu tarin yawa kama daga masu neman mazan aure da masu neman zaman lafiya tsakaninsu da mazajensu da masu neman haihuwa da kuma su kansu mazaje waɗanda suke neman buɗi akan sana'o'insu da kasuwancinsu da ayyukansu da lafiyar jiki da tarbiyyar 'ya'ya da matasa waɗanda suke neman aikin yi da waɗanda suke karatu ubangiji ka san buƙatar mu kowa da kowa Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu na alkhairi za mu haɗu baki ɗaya mu addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا هاجة من هوائج الدنيا لك فيها ردا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله